na ce ka gama abin da nake yayi saura ɗanka nake ka gama zazzare min gidan ni ban zazzare ma ido ba haka yanzu ina sauka yaran nan kukan da suke kenan suka ce na zare musu ido halitta ce haka kai ni zaka gaya wa cewar haka halitta ka take bar na gaya maka ko fitilan mota ce kai karewar kikkifta ido dole ne sai na gaya maka gaskiya abinda nake so da kai lokaci yayi fa da ya kamata a ce ka nutsu ka san a halin da kake ciki ka shiga wani mataki wanda ba da ba a kansa kake ba kaga kai aure ya kamata ka samu nutsuwa ka saita ka yadda ya kamata ka gane ko ka bi da matan nan yadda ya kamata domin zaman aure ta zo ta yi ni kamata ya a ce ma ya za ka je ka auro karamar yarinya ai kamata ya a ce ka je ka auro wacce take daidai da kai domin na tabbata ita za ta dora ka a kan hanya ta baka saiti amma ga ka kai yanzu ka riga ya kaje ka auro karamar yarinya kuma kai ba mai cikakken hankali ba haba yaya waye ake ni bare iga na daɗe ina ne ina zuwa titi kwalta an auro yarinya karan auro wacce bata san komai ba abinda na gaya mata shi zati da izini na za amfani ba za ta kauce min ba ni a nawa fa ganin a to shi isa ka ce min ka je ka auro yarinya ko saboda dai kai mata wayo dama zuwa kai ka ci min mutunci har gidana ka zo ka hau kushin ka ji daɗi ka ji daɗin rayuwarka dan ka ce kai ne aka buɗe ƙofar ma ni ba a zuwa gidana sai an gaya sai na tanade ka ah, Sanda zuwa. Yawwa a. Ah. yi ban ka zo ba da na zo mun gaisa shi. Allah sarki, Allah sarki. Barin ka maka ruwa ka sha. Ruwa chai da ke zai sha ruwa? Wai sai ki ka masa ruwa? me ya ki da ki kawo masa ruwa haka kawai dan karambani da kankan ba da san a kyautata caye miki kishi ruwa yake ji ina ko zaki zan dora girki ne mana abinci zaki je ki dora lokacin abinci yayi ne malama dalla malama jiki koma daki ki kwanta fama daki ki bacci ko an ka miki gara ne bari in samu in gyare shi sa buhuna yake ta ramewa yake kar ba sa ki dafa min abinci abinci zaki dafa min a gida ka ji masifa da bala'i ka ji wani tashin hankali haka kawai ba magana nake ma bane to yaya za ta dafa min abinci lokacin dafa abinci bai yi ba albazaranci za ta yi min cuta ta za ta yi ni ruwa ka ba abinka ba na bukata ba kishirwa ma nake ji ba saboda haka ruwa ma in na fita cewar kawai in na ji ina jin kishirwa zan siya Allah ya bani kuɗin da zan siya abinci ma ka san cewar ni ina da abinci a gidana da za ka zo kana timin wasu maganganu ni ba wannan ne ya kani ba ba in zo gidanka ne in ci abinci ko in sha ruwan gidanka ba domin na san halin ka dama ba ka ga yanzu ka zo bari in tanade ka ka ga yau fiye wata uku kawai za mu sha a gidan nan ka kuwa ba zai yiwu ba bari gaya maka yarinyar nan fa ka bi ta a hankali saboda dole ne yan iyayenta yadda suka ɗauke ta suka baka sun baka fa ba su san cewar ka je ka hure mata kunne ka gaya mata ƙarya da gaskiya ba gashi har sun maka gyaran gida wannan haƙƙinsa suka yi wa ba ni suka yi wa ba ba gani saboda babu a gida ba hawa nai nake ɗerere <laughs> kuma bugu da ƙari ya kamata ba ka canza sana'a ka samu sana'ar yi wacce za ta sarrafi rayuwarka da rayuwar ita iyalinka ina gaya maka ko da yaushe sana'a da nake ba sana'a ba ce caca sana'a ce sai ka zo ka tattauna min asiri sai dai yanzu dai ba za ka ji magana ba kenan ko dan caca baraho ne ko ba ya taɓa satar ba na yi wani mun wasa don kaɗan da iyalina shi abokin wasa ke zo gida abokin wasa to sauka lafiya don kowace ba za da kaka ba baka ga yadda ka zo gidana ba dan caca na abu ban sani ba kina ina kina ina ha ba mu mira masifa za ki ja mu bala'i za ki ja mu ina ki ina cewa da bako daga zuwansa wai ina ruwa a kama ka ruwa ina ruwanki da ruwa to bako ne ai ni na ga ba bako ba ne ba tunda dan uwanka ne kuma me dan an ba shi ruwa ina ruwanki da dan uwana ni na kin fi ni sanin dan uwana ne kin fi ni sanin dan uwana ne to ni kan kara ganin irin wannan babu gaira babu dalili ni idan an saba irin wannan abun a gidanku ni a nan gidan ba zan saba ba ni tsantsaini nake na san darajar dukiya na san darajar kuɗi na san in baka da shi ba ma a wannan rayuwar uku ashirin ake sai da fiye wata zan ba shi ishana bakwai da biyar to billahi lazi la ilaha illa huwa na ga alamar cewa idan na baki zaki barna a gidan nan in na baki zaki albazzaranci a gidan nan ni kuma ba na san albazzaranci baki ma kai sai ka gwada musu mugun hali a to in kine a gidanku almabazananci da rashin sanin dukiya muhimmancinta da rashin sanin daraja kai ni ban iya ba gafara gafara Kullum ki ci sala kullun ki ci sala ni ba sai na ci ba wannan sukarin da kika gani ba kowane gida ake shan sa ba na miki ta'asa za ki yi yanzu kana nufin ka ce to da ka dauki abincin ni me zan ci tukunna ka dauki abinci ka sa a cikin daki ka kulle to me zan ci tukunna abinda nake nufi na kwashe kayan abinci na na kai ɗaki na kulle saboda in ba haka ne ba karya na zaki in ba haka ne ba buhun zai dinga ramewa in ba haka ba kwalaban sinadarin za su dinga ramewa ne musu ɗauki ɗaiɗai irin ku ne suke auna makota kayan abinci shikenan ka kula kayan abinci sai ka gaya mun ni kuma yanzu me zan ci da mukulli na ma zan tafi na auna miki gwangwani ɗaya na zuba miki abin sinadari ɗaiɗai gwangwanin me Shinkafa. Shinkafa da mai zan kwada in ci? Wallahi baka isa ba. Ai ni a gidanmu ba haka ake mun ba. Zan kwada shinkafa da mai ne in ce zan ci? Wallahi baka isa. Wala wala baka isa. Me kike gaya mu? Me kike gaya mu? Ni za ki gaya zancen fara da mai. Kin kai fara da mai daraja ne? Ki gaya mutane zancen banza. To ni ma ban saba cin fara da mai ba. Ina da canjin 'yan goma goma. ɗaya biyu uku rike ki rike rike da tattasan goma a tarihun biyar tumatirin biyar albasa biyar ki riba biyar ba sai kin yi da ni ba ni na dana ci na dare na mu kulli na na tabbatar da hakuri alamun aliyu ba ki ce a da lafiya ba dama duk wanda bai yi magana iyayen shi ba ai ya shiga uku a rai talatin gaskiya mutumin nan ba karamin ce ba na ni ba su halin shi haka yake sai da iyayena suka ce kan na aure shi kan na aure shi na je na aure shi gashi yanzu fishin iyayena ba ni naira talatin kudin ce fa ne ka ɗauki abinci ka ɓoye wani irin rowa ne zaɓi jin ta nawa za a yi mu ta ɗari ɗari a ba talaka ne ni ta ɗari biyar biyar za a yi zaro naka ɗari biyar biyar ta ɗari biyar na yi maha ajiye ta mana a hannu zan baka to ka haɗa ta haka mana kakkara yana min hankali ba to ni kare hankali ka da mana kati business ne fa kana fa san magudi sha ina na ci kai ya ce ka shi to stag menene a ciki kakkare na mun hankali wannan irin kan raina maka hankali karkare na hankali kai dan me zaka zo kai min kai min fashi saboda me kai baka ce ayi ta 500 500 na ci kudin ka mana Allah malam aje kudin Allah saurara mana kudin banza wa'i kai to kai ka isa ka ce in kai kana ni ni zaka yo coge ni zaka yo fasha ya za kai ka isan ma fasha saboda na sa 500 500 to 500 ƙarya ce ba business bane kai ƙarya ne wallahi sai an canja wani me za a canja kawai aka ake rayuwa ko da yake gama tukunna sai ka zo mu yi magana to kai kuma yaya ni ina rufin asiri kuma sai ka biyo ni nan ma inda muke dan sana'ar ka gama ka zo ka zauna mai magana ce ya kai harka da irin su canan ka wallahi babu da harka ta lalace ka tashi ne ba tashi ne baka jira ni ma amma dai kai dai wallahi tallahi an yi mutumin banza yanzu kai saboda Allah yaushe za ka yi hankali duk irin zama da na yi ne maka nasiha ne maka kashedi ka nuna min kamar kaji ashe ba ka ji ba ka dawo ka ci gaba da yin cacakka yaya harkan nan fita daga ta shiga jinin jikina ta shiga tsoka ta ta ratsa bargona addu'a kawai za a rika mu wallahi in ban yi cacan nan ba ba na taba jin daɗin rayuwata ba magana uh, maganar tsaya muna wannan maganar da kai nan nan fa ba da dadewa ba yarinyar nan ta kira na a waya take gaya min cewa ka tattara kayan abinci gaba ɗaya ka je ka rufe ka kulle kuma don wani abin haushi ma wai ka ɗauki naira talatin ka bata a kuɗin cefa ne saboda tsabar mammako da rashin hankali ya ɗiɗi take da ni dama to iya a wannan mara yaushe za ka dinga ɗaukan kuɗi kana bawa mace naira talatin ɗin ma ai ina yin adalci na bata mace da kuɗi kai da gana. sha biyar ma zuciyata ta take gaya in bata kawai dai ina yin tausayi ne na san daraja aure kuma kayan abinci dole adana a gida wannan ne addu'a za a yi mun fa kawai shi ke nan in an mun addu'a sai in dena. dangana wai ka san haƙƙin aure kuwa yanzu shi ka zo ka zube kuɗin kana yin caca da su baka ɗauka ka ba matar ka ba na ai business ina ne business din banza kar ka gaya min babu daɗi yi to yanzu me zafi haka kake taimin iyo kana kai ba ɗan uwana ne in ba karfin asiri ba zai rufa mu ai asirinka ya daɗe da tonuwa tunda har ka zo bainan nasu gashi nan kana yin caca kowa yana gani har na zo na ganka hmm. to shikenan na bar maganas halo yalla bai barka da aiki eh maganan nan tamu da kai tana nan yanzu haka ma suna gurin eh da kun zo za ku same su suwaye kun ka gama na shi gidan wanka eh. eh to shikenan sai kun ƙara su yaya abinda za ka yi min kenan abinda za ka yi min kenan ba inda za ka yi ya babu inda za ni ya ragowar da muke laifin nan da su sun gudu ni ka rike ni ƙaunata ne ba ka yi babu inda za ka je ba kar ka tona min asiri asiri na ya tonu naka ne itonu a'a ni na bai tonu ba yanzu in na rike ka suka zo suka kama ka kaga sai ka fito da ragowar lallai duniya ta zama a rigingine dan uwanka ne ke neman ka da bala'i tona ma asiri me na kashe ma abadan Allah abadan Allah awa kai awa dai kaga ka gama kukanka waya ta zan Da dakata an gaya maka ka gama kukanka awa so idan suka zo suka kama ka suka je suka rataye ka goma kaga sai ka wai kai tsaya kai daga sai kake yan sanda kake dawo min su rataye ni ka kai na rataye ni akan me suna nan karasowa bari dan wayata wasu waya ka ta mana zan dau abun a boye wa'an nan ko da laifin zai ragu zan ban katin can ne ko mana ga ya bar sigari ni ba kuma sigari na ke sha sai kin firgita ni kin razana min rayuwa ba sai a bari in huta ba in wanka in fito falo in ne sallah sai a kira wani sai a yi min barka da zuwa amma yanzu haka kawai ki zo ki min barka da zuwa kin firgita min rayuwa wani wani irin bala'i da masifa ne sannan da zuwa ma sai ta zama masifa ke ce bala'i ke ce masifa ba na so to me kake boyewa me ku zan boye hannuna na zira aljihu hannuna na zira aljihu me zan boye zan yi wanka To yanzu mi magana ko? A sai na yi wanka tukunna karki shigon nan. Bala'i, wata masifa, yarinya kawai. san da zuwa sai kyan mun magana, dan tsiran da na shigo da shi. Shi ne sai an mun hauka. Shi ne in yi kashi, in zo abin da yake ciki na. Allah ya haɗa ka da kashi kodo ya ishe ka hisabi a duniya kai ai shigo wadda kika ga yi da gudu ina ta ke me ya kai ki ya ke ki shi kenan Ajiya ba a cikin daki ki muke zai ki kwakulo ki zo kina ci ba san san da shiga bara dauke dauke ba. Gulma kai ta boyewa kana shiga da shi daki kana ci yau Allah rabona ne ni zan cinye. na shiga da shi faɗaki ke fadan kawai kar wani ma gani ya ɗauka mai gidan mukin sun yana kiwon biri ko mm-hmm. to burin ba abin da yake ci sai naman kare da ruwan roba mai kana nufi naman kare kika ɗauka kina ci eh? naman kare <laughs> y se da bakare ba zai da wani ne ya hannun ku yau ga tijara da kaniyanci ni za ka mare wa hankali ina cin abu ka haramta damin shi sannan ka zo ka ɗauka kana cinyewa kai kaɗai yaro yaro ne ka kwana ba Oi, uai, sauri. Halo kawata? Damun magana da muka fara yi da ke ran nan yanzu ne kin gane? Wannan mutumin fa ya ishe ni kawata kullum iskanci shi kara karuwa yake. Gashi da tsinanniyar rowa. ina zan iya rayuwa da shi amma ki san me nake so ni fa kin kin ga fa na gaji da wannan auren nashi ni so nake mu rabu da shi in tattaro kayana in da gurin ki saboda kin san yanzu na je gida ba yadda za a yi ba da man can kaddara ni ta na dage sai na auri wannan mai hannun yan damban wallahi ban san haka yake ba ga tsinannen rowa ga tsinannen kwaɗayi ga san abun hannun wani ina rayuwa za ta yi da dan adam haka eh kai tashi oh. yar sarkin aljanu ce ji gununu na iye kai dan iska ko ba me fada maka gaskiya ka ji ko akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai me sanar ka caca caca kake yi lai na dai lai ba zan koma ba za ka daina ko ba za ka daina ba wallahi na daina caca da kai yau wayo Allah wayo Allah na caca nake yi caca nake yi ka ƙara yi ba zan ƙara ba wallahi ba zan ƙara ba waye ya ɗauki kayan abinci ya je ya kulle san ta ne san ta ne za ka fitar da su ko ba za ka fitar da su ba ku fitar da su ma da kanku mu yan aikin kai a'a-a'a. a nawa kake ba ta kudin jefa ne naira talatin ne na naira talatin za ka kara ko ba za ka kara ba ɗari biyar da nan gaba ta kan muku ƙarya ko daga yau idan ka ƙara mata kuskure idan muka dawo hannu da kafa za mu shanye maka la haila illallah sai dai kana kallo ana caca da ido amma ba dai da hannu ba zan ƙara zuwa za ka ƙara rufe idonka rufe idonka na rufe ƙara mai da su kitchen again na yi gamu <laughs> ni wallahi mamaki kake ban gama kuma me karya ka aka yi ne a kugu na yi gamu karya ka aka yi a kugu wai me ke damun ka ne eh ni na san me ya same ni ni na san da kuwar da na yi ina mai miki da kayan abinci ikon Allah sannu Mm -hmm.

na faɗa mutuwa zan yi ni kuma ba na son mutuwa da abin da ya tambayi mutuwa isha ba mutuwa ba na son ta nawa ne kuɗin ce faɗar da na maki ɗau kuma wata sabuwar gulma ne da munafurci da nawa kake bayarwa ai samu ya canja ba dawa sai ya canja na yi gamo da abin arziki yin na faɗa mutuwa zan yi ki duba cikin takarduna akwai dubu na hansan ki ɗauka ki ɗau ɗari biyar a ciki eh ke ce fa ne wai karya maka ƙugu suka yi ne mai gida yi ai sun gaya min za su dawo idan kika duba da abin da ke so ma abinci za ki ci ko me ke so ki dafa in yanzu na fita zan su mana rabin rago na rabin rago ki soya shi kafin ya kare ki gaya min da siyo miki wani rabin ragon za ka iya morar kanka kami zan mori ki dan dafa ruwan zafi ko ba matsala Allah ba da lafiya amin na jiga jikin nawa ga yadda yake ina je gidan yasi mai dori dora Allah sarki ai sai dai shi din ya si ne daidai da kai ko firistan wallahi <laughs> eh ashe duk wani shege akwai ubansa na rufe shi rub Ah. ashe ban san za gyara da wura ka kai ladan ba a ah? waye gama maka barnar kabar take waye je lahira ya dawo ni zaka ka gwada ma tsinanci da tsiya da barkanci renin wayo ka rasa wacce za ka ce za wahala sai ni bari ma ka gani wallahi tallahi da ni kake a ah! ayya bari in kira ramlat in gaya mata kome yayi daidai